amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu albarka muna yi mana barka da saduwa a cikin wannan silsila mu wanda muke bayyana riyadu zikri wa zakiri wato falalar ambatan Allah da kuma ma'abuta ambatan Allah idan yan uwa masu saurare ba su manta ba bayananmu sun taho kan bayanin falalar suratul a'la da suratul rashiya a inda muka bayyana cewa waɗannan surori manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan karanta su a sallolin idi haka yakan karanta su a sallolin juma'a wato a ranakun juma'a to babu shakka wannan sura har ila yau yana daga cikin surori musamman suratul a'la wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake karantawa a sallan shafi'i kafin ya wuce da daddare akwai tambaya da aka gabatar cewa to ina maganan wanda aka ce ana karantawa a sallar isha mutum ba zai karanta a wukiri ba kenan ko a shafa'i afwan ana karantawa a shafa'in ba ko da ka karanta shi a isha kamar yadda muka yi bayani shi wancan na isha annabi ya kawo su ne a matsayin buga misali cewa in mutum zai yi wa mutane sallah ya karanta waɗannan ma'ana saboda kada ya zama ya tsanantawa waɗanda suke bin shi sallah Allah maɗaukacin sarki ya samu mu dace amma idan mutum yana sai shafi'i da witiri ma'ana witiri ne raka a uku ko kuma in ya taho raka a ukun ƙarshen sallan daren shi ko witirin shi to an so a rako'i biyu da zai yi kafin guda ɗayan nan na farkon ya karanta suratul a'la na biyun ya karanta suratul kafirun wanda suratul kafirun dama shine za mu tashi a kai amma in mutum ya karanta wasu surorin babu laifi idan ya zo kan witirin shi kuma sai ya karanta ulhuwa shi kadai ko ya hada da birabil falak da birabil nas wallahu a'la wa a'lam sai dai kafin mu shiga cikin bayanan waɗannan surori da muka ce su ne na ƙarshe a yau muna son mu ɗan tsokaci ne game da tambaya da aka yi a darasin da ya gabata wanda muka yi ishara game da mutuwar shahada da kuma darajar da masu mutuwar shahada suke samu a nan ne aka gabatar da tambaya cewa to shi kenan idan mutum ba a fagen yaƙi ya mutu ba ba zai samu wannan darajoji ba Shi ne muka bayyana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin tambaya makamancin wannan sahabbai su ma tunanin su kenan amma daga ƙarshe sai nuna musu a'a akwai wasu hanyoyi da Allah yake ɗaukaka darajar bayinsa musamman cikin wannan al'umma ta Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna iya samun darajar mutuwar shahada ko da kuwa ba su mutu ainihin wato a wajen jihadi ba a gaba gare mu ga littafin ahkamul jana'iz na malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Abu Abdurrahman Allah ya gafarta masa wanda ya rubuta game da bayanin hukunce-hukuncen jana'iza musulunci da kuma bidiyoyin da ake yi saboda mutane su guje su to a ƙarƙashin fasli na kusan shida inda ya kawo bayani game da alamatu husnul khatima ya kawo waɗannan hadisai ya tattara su shine muke son mu dan karanta wasu daga cikin su insha Allah a matsayin wato jawabi ko amsa ga wancan tambayar kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa a cikin hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaita haka imamu ahmad daga sahabi abu huraira Allah ya kara shi yarda yake tambaya cewa mata ta'udduna ash-shahidu fikum ya ku sahabbai na su wane ne kuke lissafawa cewa sun yi mutuwar shahada qalu sahabbai kai tsaye suka ce ya rasulullah ya rasulullah man qutila fi sabilillahi fa huwa shahidi wanda kadai aka kashe a wajen yaki na ɗaukaka addinin Allah ne ya mutuwar shahada qala sai annabi yace in dai haka ne inna shuhada ummati idhan laqalil shahidan al'umma na ba za su yawa ba kenan za su zama yan kaɗan. qalu to da sahabbai suka ji haka sai suka ce faman hum ya rasulullah to su waye kuma za su iya samun wannan darajar ya ma'aikin Allah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kutila fi sabilillahi fa huwa shahidu kamar yadda kuka ambata babu shakka duk wanda ya mutu wajen yaƙi na ɗaukaka addinin Allah lallai wannan ya yi mutuwar shahada amma ƙari a kan wannan wa man mata fi sabilillahi fa huwa shahidu wanda ya mutu ya fito zuwa wajen yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah amma ba a kai wajen yaƙin ba yana kan hanyar ne sai wani dalili ya sa ya mutu ko ajalin shi ya zo kafin a kai wajen yaƙi annabi ya ce shi ma zai zama cikin shahidai da akwai yiwuwa a cikin tafiyar mutum ya accident ko wani abu makamancin haka kamar yadda wasu hadisan suka bayyana to tun da ya riga ya fito da niyan zai je jihadi ne to wannan ma yayi mutuwar shahada kun je da annabi ya fara lissafawa sannan annabi ya ce wa man mata fi ta'un haka wanda ya mutu sanadiyan wani annoba da ya barke a gari sai ya kamu da wannan cuta ya zama shine sanadin adalin shi manzo Allah yake fa huwa shahidun shi ma ya mutuwar shahada wa man mata fil batni annabi ya kara da cewa duk wanda ya mutu sanadin ciwon ciki duk wani lalura da yake da alaƙa da ciki ma'ana cikin ya tsure ne a'a ya murɗe ne ko ma yaya ne dai in dai sakamakon ciwon ciki ne ya zama ajalin mutum annabi ya ce shi ma fahuwa shahidu ya yi mutuwar shahada sannan ya ce walgariku shahidu haka wanda ya nitse a cikin ruwa ya zama sanadin ajalin shi kenan shi ma ya mutuwar shahada matuƙar mutum yana akan musulunci ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin suka ainihin zama sanadin mutuwan shi shi ma mutuwar shahada ne kun ji a nan akalla annabi ya ƙara da lissafin wato wasu mutane kamar guda hudu zuwa biyar ina fatan jama'an gani wannan yana ƙara nuni zuwa ga bayani da muka yi mun cewa lallai ba kaɗai wanda ya mutu a fagen daga shine yake samu ainihin wannan daraja na mutuwar shahada ba bayan wannan akwai daɗin ƙari da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi na wanda ainihin wato yake ƙara samun wani da ta mutuwar shahada daga ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisin al muslim har ila yau da al-imamul ta sanadin abu huraira Allah ya ƙara mashi yadda annabi yake cewa man sa'ala Allah shahadata bi duk wanda ya roki Allah Allah ya sa ya mutuwar shahada kuma ya roƙa da gaske ya nuna wa Allah yana ne ba wai a baka ba kawai ballaghahu Allahu manazil ash-shuhada fa in mata ala firashihi annabi sallallahu alaihi wa sallam ce Allah zai kai shi matsayin nan na mutuwar shahada ko da ko ya mutu ne akan gadon shi Allahu akbar ma'ana duk wanda ya roƙi Allah cewa yana fatan Allah ya sa kyakkyawar kawa ya yi mutuwar shahada kuma Allah ya ga da gaske ke yi to ko da har ya mutu ba a yi yakin ba kuma ya mutu akan gadon shi sai Allah ya ɗauke shi ya kai jaridan waɗanda suke mutuwar shahada A ga wannan zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu bil fadli azim shi yasa jama'a yana da kyau mutum ya rinka yi wa kanshi kyakkyawan fata babu mamaki sai ma ka samu daga cikin waɗannan ainihin wato falaloli har ila yau jama'a akwai ƙari wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ash-shuhada'u khamsa a cikin hadisi al-Imam bukhari da Muslim da Tirmidhi haka Imam Ahmad daga sahabi Abu Huraira annabi ya zo yayin lissafin wasu mutane guda biyar yace duk wanda ya mutu ta ɗayan sanadin waɗannan abubuwan shi ma ya mutuwar shahada na ɗaya al-mat'un wanda ya mutu sanadin ciwon annoba kamar yadda muka ji a wancan hadisin na biyu wal wanda ya mutu sanadin ciwon ciki shi ma kamar yadda muka tattauna sai na uku wal wanda ya mutu ta hanyar nitsewa a ruwa manzo Allah ce shi ma ya mutuwar shahada sannan wa hadmi wanda gini ya ruso mishi ya zama shi ne sanadin mutuwan shi manzo Allah ce shi ma mutuwar shahada ne sai na biyar annabi ya ce wa shahidu fi sabilillah sai wanda ya mutuwa ta ainihin wato hanyar yaƙi wajen ɗaukar kalman Allah to jama'a kamar yadda muka ce a tattakaice za mu ainihin wato kawo waɗannan kun ga yanzu an samu ƙari akan wancan da mafi yawa ake tunani shine hanyar da ake samun mutuwar shahada to idan aka yi mutuwar shahada menene falalan da ake samu shi kuma jama'a an gane wannan da kyau? ko al tirmidhi ya rawaita hadisi wanda ya inganta haka wasu malamai sun rawaita wannan hadisi ta hanyar ubada ibn sami Allah madaukakin sarki ya kara mushi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni shahidi inda Allah sittu khiqali duk wanda ya mutuwar shahada ma'ana ya mutu sanadin waɗannan abubuwa da muka ambata ko ɗaya daga cikin su to yana da wasu matsayi ko daraja guda shida ta musamman da Allah madaukakin sarki zai bashi na ɗaya yubsaru lahu fi awwali daf'atin min danhi za a gafarta mai duk zunubin da ya yi a yayin da jinin farko yake tsilla a jikin shi ma'ana san da ake yakin nan idan aka sari mutum ko aka harbe shi ka san akwai jini da zai fara tsilla a jikin shi ko jinin na tsirtowa a jikin shi sai Allah ya gafarta mai duk zunubin da ya aikata kaga daga nan ya zama ba shi da wani zunubi kenan a sadda ya mutu Allah ka sa mu dace na biyu wa yura maq'adahu min janna. nan take sai Allah ya ce a nuna mushi masaukin shi a cikin aljanna shi yasa waɗanda suke mutuwar shahada Allah ya ce la khawfun alaihim la hum yahzanun dan haka zai faɗi ya kwanta yana farin ciki dan ya ga inda zai koma aljanna kuma an fahimta ko duk wanda da kaga mutane suna dojewa mutuwar nan ba a son mutuwa mutane ba su da garanti ne jama'a amma baka ganin manzannin Allah in aka zo aka ba su zaɓi tsakanin zaman duniya da komawa wajen Allah sai su ce fi rafiqil a'la suna zaben abin da yake wajen Allah ne dan su san abin da ke wajen Allah shine abin da yake alkhairi Allah ya sa mu dace na uku wa yujazu min azabil qabr Allah zai tseratar da shi daga azabar kabari dan haka shi ba zai san wani abu azabar kabari ba shi yasa mutuwar mutuwar shahada jama'a akwai daraja na hudu wa ya'manu al-faza'ul akbar Allah zai amintar da shi wannan babban wato razani wanda yake fuskantar al'umma baki daya a ranar da za a yi tashin alkiyama kenan haka a cikin alkur'ani Allah ya sifanta cewa akwai bayi waɗanda la yahzunuhumul faza'ul akbar ba za su ainihin wato fuskanci wannan razani mai girman nan ba Allah ka amintar da mu na biyar wa yuhalla shiyatal iman za a yi mishi ado da ainihin wato wani irin kaya wanda yake seti amma kuma na imani ne wato material din imani ne if i can call it in such a way za a yi mai ɗinkin kayan sallah kenan ko amma kuma na imani ma'ana yanzu ya fi ƙarfin ya rika sa auduga ko wane ne ko wane ne Allah ya sa mu dace na shida annabi ya ce wa yuzawwaju min al-huril nan take za a je taron ɗaurin auren shi a ɗaura mishi aure da matan aljanna waɗanda suke hurul ain kaga wannan darajoji kenan da Allah zai bashi to ƙari akan wannan tunda dama annabi ya ce sittu khisal ko da annabi ya ce wa yushaffa'u fi 70 insanan min aqaribi sannan ranar tashin alkiyama Allah zai bashi dama ya ceci ƴan uwan shi dangin shi na kusa mutane 70 su shiga alfarman shi jama'a kun ji fa danginka mutum saba'in bayan duk waɗancan abubuwan da Allah ya maka sai kuma Allah ya maka kayi wanda zai shafi ‘yan uwanka su kuma sai a ce ka kirawo danginka mutane saba'in su shiga aljanna su ma ba hisabi sarki ya tabbata ga Allah wannan shine darajar mutuwar shahada kaga ashe ba karamin mutuwa bane wanda bai kamata mutum ya fatan shi ba daga ƙarshe jama'a idan muka gane waɗannan ainihin wato jawaban sai mu fahimci waɗannan abubuwa da aka lissafa cewa darajar mutuwar shahada su ne waɗanda suka yi waɗancan mutuwa da annabi ya ambata su ne za su samu sai dai akwai kuma wasu bambance-bambance tsakanin wanda ya mutu fi sahafin ma'araka da kuma wanda zai mutu a ɗayan waɗannan wanda ya mutu a sahatul ma'araka daga cikin bambancin da yake da shi da waɗannan shine shi ba a mushi wankan jana'iza ba ma a cire kayan da yake yaƙi da shi a lokacin da aka kashe shi da wannan kayan za a naɗe shi a cikin kafani sai a je a yi wato binne shi a haka kuma a inda ya faɗi ya mutu a nan ake binne shi ba a ɗaukan shi a ce za a kai shi makabarta ko wani an yi wato waje daban ina fata an gane haka amma saɓanin wanda Allah zai kai shi wannan matsayin ba tare da a filin yaƙi ba ne shi in an gaggawar shi za a yi mishi wanka za a yi mishi sallar jana'iza za a yi wato yi mishi likafani da makamantansu to waɗannan su ne kawai 'yan bambanci da yake tsakani amma daraja da matsayi waɗanda annabi ya lissafa su ne su ma waɗancan za su samu har akwai ƙari akan wannan tare da kamar yadda muka ce mun taƙaita ne kana iya zuwa sai ka samu wannan littafin da je a karantar da kai sauran akwai daraja da annabi ya faɗi cewa wanda ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a shi ma zai samu aminci daga tambayan kabari ma'ana irin wannan yini da muka wayi gari yanzu aka ce yau juma'a to tun daga fitan alfijiri har rana har faduwar rana shine yinin juma'a daren juma'a fa shine daren da muka wuto shi kowa ya bacci shi ya taso yanzu ina fata an fahimta ba wai daren da zai zo an jima ba wancan daren na an jima daren asabar kenan amma wanda muka wuto ina shine daren juma'a fanabi shi ma ya bayyana cewa mutum yana samun daraja ko ɗaukaka na aminci daga tambayan kabari ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani waɗannan su ne ainihin takaitattun bayanai game da amsan wancan tambaya sai Allah ya kai mu gaba na gaba sai mu zo mu ci gaba da bayyana falalan waɗancan surori da muka ambata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta mu da mutuwar shahada wa alaikum assalam na'am na'am na'am sai je auka kan shi saboda ya mutu ya samu shahada a wannan ya kashe shi kenan na fata an gane kun ji tambayar tunda mutum ya ji waɗannan falaloli yanzu sai ji mutuwa ma a ruwa shi shahada ne sai kuma shi damuwa ya mai yawa kawai sai je auka cikin tekun garinsu ko kuma ya je ya sa wa kanshi fetur ya kona kanshi da wuta da tunanin zai samu mutuwar shahada wannan ba mutuwar shahada ba yayi yayi mutuwa ne na ainihin wato ganganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce duk wanda ya kashe kanshi to Allah zai tashe shi a gidan wuta sai ya ci gaba da yi wa kanshi azaba da hanyar nan da ya kashe kanshi da shi da haka wannan ba a yin ganganci Allah ne yake kaddaro wa bawan shi ya samu wannan darajar idan Allah ya so ya ɗaukake shi amma ba mutum ne zai je kai kanshi ba ko mun fahimta jama'a da haka ba daidai bane mutum ya je alhallaka kanshi ko irin abin da ake gani ake yi a wasu kasashe kawai mutum damuwa da takaici da bakin ciki da fatara da komai ya mai yawa kawai sai jijjila wa kanshi fetur ya cinna wa kanshi wuta wannan ya yi wa kanshi mummunan ainihin wato karshe ba shi daga cikin alamomi na kyakkyawan karshe ina fatan jama'a an gane da haka wannan ba shahada ba ne ganganci ne Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana assalamu alaikum assalamu alaikum na'am kwarai da gaske ya haka annabi ya ce eh. duka su zai samu ai dama shine ma'anar mutuwar shaharin shine bayanin da muka yi idan mutum ya samu wannan daraja, to waɗannan hisal din ne ai dama darajar bambancin wanda ya mutuwar shahada da wanda bai mutuwar shahada ba kenan dama ai ko don aka ce ya samu darajojin waɗannan matsayin ne da Allah zai kai shi aya ko wani hadisi ma kamar yadda nace mun takaita ne dan ba ma tsawaita wannan bayanan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ranar tashin alkiyama idan aka kira waɗanda suka yi mutuwar shahada sai waɗannan da aka kashe a filin daga sai su taho suna waigawa sai kuma su ga waɗanda suka yi mutuwa sanadin ciwon annoba sai su ga su ma sun taho sai a rinka cewa a ah, fu kuma fa sai su ce ai mu ma shahidai ne ko kun fahimta waɗancan sai su rinka ganin ah ya za a yi ku zo ku shiga cikin mu ka san wani lokacin mutum ya samu wani daraja sai ga wani zai shiga sai ɗan rinka mai bakin ciki bakin ciki za a ce kenan ko <laughs> ina fata an gane shi kenan sai a ce sai Allah madaukakin sarki ce to ku dube su su ma alamar da yake tattare da ku kuka samu mutuwar shahada in ya bayyana tare da su su ma mutuwar shahada kai ana duba su sai a ga alamomin ga wuri a jikinsu su ma yana zubar da jini kamar yadda na shigai zai rinka zubar da jini kuma yana kanshin miski yana kanshin turaren almiski wannan shine dama alama da ake ganewa sai annabi yace a annabi yace sai a ce shikenan tunda su ma ga alama mutuwar shahada su ma tare da suke da ku kaga amma su ba a filin yaki suka mutu ba ko amma an kai su wannan matsayin so idan mutum ya nuna wa Allah da gaske ka kuma ta annabi ya ce bisidiqin ba wa kawai da fatan baki ba to annabi ya ce ala hat ayi hatin sha Allahu ko ta wani yanayi ya mutu Allah ya kaddare shi ya mutu ta wannan hanyar? zai samu wannan daraja da mutuwar shahada insha Allah zalika fadlullahi yuti man yasha wannan kuma falalan Allah shi Allah ya sa mu dace jama'a za mu saurara ne insha Allah sai Allah ya mu munasaba ta gaba muna faɗin wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa